Assalamu alaikum masu sauraron mu barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Saraki TV. So a kamar yadda dai kuka sani wannan channel ce wacce ta tabo abubuwa da dama bangaren fasaha, nishadantarwa, faɗakarwa komai da komai. To a yau program din namu zai koya muku ne yadda za ku samu data 500 MB chip chip tsawon sati ɗaya ba tare da kasa ko da naira kobo ba. sannan wannan bonus din yana yi ne a iya layinka na mtn saboda haka idan ka san layin wayarka ba mtn ba ne ba ba ka ɗaya daga cikin waɗanda za su mori wannan gara basar domin ganin yadda tsarin yake ku biyo mu za mu nuna muku da farko dai za ka hau kan play store ɗinka inda a nan ne za ka yi sacin abin da kake buƙatar ka ɗauko A wannan, um, a wannan bonanza muna bukatar mu samu My MTN app, sai ka yi searching na My MTN app. Idan ka yi searching na My MTN app shine za ka gani a farko. Ni yanzu kawai ina da shi yana bukatar na yi updating ne. Za ka ga shi nan 10 million sun yi downloading din shi. To da farko idan ka yi, ka shiga My MTN app ɗinka, ni yanzu ina yin updating ɗin nawa. Maybe sun yi sababbin tsare-tsare suna buƙatar nema na ƙara yi. amfani da wannan garaɓasa, kana buƙatar ka shiga Play Store ɗinka, inda a nan ne za ka yi downloading na My MTN app. Sai ka shiga ka yi searching My MTN app. um, to ni nan gashi shine My MTN app dina sai ka yi appin ka shiga. Ni yanzu gashi directly in the unknown. To a matsayinka na sabon wanda baka taɓa using da wannan app ɗin ba, kana son ka yi, sai ka yi switch user. Idan ka shiga switch user, zai fito da kai baya inda a nan ne za ka sa nambarka na MTN da kake amfani da shi sai kai proceed. Bayan ka yi proceed zai turo maka da OTP ƙwaya biyar ne ina kyauta zaton ƙwaya biyar ne ko shida. Idan ya turo OTP da kansa zai yi processing zai tafi gashi na ya yi processing da kansa. Um, a nan zai nuna maka activate 500 MB ni yanzu wannan na riga na yi masa gashi na a nan za ka ga Data bonus 500 MB shine abin da na samu. To masha Allah masu sauraron mu fatan za ku gwada kuma za ku ji daɗinsa.